Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. To Alhaji Saliu Makera editan Aminiya me ke tafe cikin jaridar taku a wannan makon? To babban labarin mu ya taɓo tafiye-tafiyen da shugaban ƙasa Muhammad Buhari yake yi ne inda muka kano ya yi kwana ɗaya har ɗari hudu da bakwai a ƙasashen waje kuma ɗari biyu da arba'in da biyu a Ingila yayin da ya tafiye-tafiye so saba'in da tara kuma ya ziyarci wayansu kasashe sun kai arba'in su mun ɗauko yadda abubuwan suka gudana da kuma muka kwatanta shi da wasu shugabannin suka bace shi labarinmu na biyu kuma shine na dalilin da rashin tsaro ke ci gaba da a Najeriya duk da an kashe sama da naira tiriliyan biyu da miliyan ɗari biyu so nan mun tattauna da masana har tsaro da kuma waɗanda suka yi nazari sharhi akan abin da suka shafi tsaron a Najeriya sai kuma labarin da ke cewa mafi karancin albashin Najeriya bai kai abin da ake kashe wa fursunan Amurka a kullum ba lalle abin da yake ci a kullum ya fi abin da ma'aikacin Najeriya ke samu a wata guda to sannan kuma akwai labarin da ke cewa macizai suna neman mame wani ɗakin gwaje-gwaje na asibitin ga masawa ba sannan akwai labarin yadda wani kogi ko rafi a kaduna ya hallaka wata budurwa da ake sa daura aurenta a kwana biyar kafin auren wato ana yau juma'a za a daura aurenta amma ta rasu kwana biyar suka gabata Allah sarki abin tausayi Allah jikanta eh, sai kuma akwai labarin shari'ar Atiku da Buhari wanda kotun koli ta yanke hukunci a kai to a bangaren labaran kasashen waje fa to kasashen waje muna da babban labarin mu shine farautar kusoshin kungiyar nan ta IS da ake yi bayan an kashe shugabansu a Bagadadi sai kuma labarin wani ɗan shekara sha biyu da ya fara katun jami'a ƙasar Ghana wanda shi ma ya jawo cece kuce. Na'am, mu je labaran al'ajabi. Al'ajabi akwai wata mata da ake kira Grace Ann wanda ta auri maza uku a lokaci guda kuma sun ta ba mu kowa gida. So akwai labarin su da kuma hotunan angwayen a hadatar da ita sai kuma wani doki da aka ce idan bai son a hau kansa sai ya faɗi ya mutu da ƙarya haka. Sai labaran wasanni. Kamar da kowa sani ana gasar 'yan ƙasa shekara sha bakwai a Brazil a yanzu haka Najeriya ta riga ta samu ta tsallake zuwa zagaye na gaba duk da cewa da sauran wasan ta ɗaya da za ta yi a yau. Na'am. Sai kuma wasu wata tsawa ta kashe wasu 'yan kwallo suna cikin wasa a wata ƙasa wanda in mutum ya saya zai gani. Sannan akwai labarin da ke cewa 'yan kwallon ƙungiyar Southampton da ke Ingila sun sadakar da albashin su saboda an lallasa su da ci tara da ba ko ɗaya. <laughs> Lalle. Suka yi sadakan albashin su ba. Na'am. To waɗannan da sauran labarai suna nan a cikin jadin mutu wannan mako insha Allah. To Alai Saliu Makera muna godiya ƙwarai da gaske da fatan masu bukata za su garzaya. To gode madalla